to tare da ni shine gwamnan jihar katsina alhaji aminu bello musari a mai girma gwamna ana ta raɗe raɗen shugaban ƙasa bai da lafiya matsayinka na gwamna wanda yake a jihar shi ko ka samu yin magana da shi ko kuma akwai tsokacin da za ka yi ma masu sauraron mu na asabar ne magana da shugaban ƙasa a waya saboda haka duk wannan yan masu yan wa'anda ba sa kishin ƙasa ne suke wannan maganganu to amma waye bai rashin lafiya kuma shugaban ƙasar nan ba a taɓa samun wato ina mamakin mutane mutum ya bi doka bai daidai ba bai bi doka ba bai daidai ba abinda doka ta ce ga wanda ke ofishin president da wanda ke gwamna in za shi asibiti ko za shi hutu ya rubuta wa majalisa ko ta jiha ce ko ta tarayya da ya yi wannan rubutun in a jiha ne mataimakin gwamna ya zama acting gwamna in a tarayya ne a mataimakin president ya zama acting president kuma da cikakken iko ba wai ya zama acting ne a'a da cikakken iko zai yi iko yadda shugaban kasa yake iko daga radda shugaban kasa ya dawo ko gwamna ya dawo daga radda ya dawo ya je office to wannan acting ya kare president Muhammadu Buhari duk ya yi wannan doka to ni ban ga wani abin magana ba da bai bi doka ba ne sai a ce wai a ah, an taibatu duk abinda doka tsarin mulki ya yi. A yanzu shugaban kasa ba kamar yadda mutane suke ta faɗi ba baya cikin wani maiwayacin hali. Ni na tabbatar maka da cewa na yi magana da shi duk raɗe-raɗen da ake cewa ah, wai sai an kwanta sai an duk karya ne gashi mun ga da gabanin majalisar suka ce gashi an gashi mun ganshi kuma yayi magana kuma ni ne magana da shi ra asabar din nan to ko akwai jan hankalin da za ka yi ma al'umma domin ganin sun yi addu'a ga shugabanni ganin cewa addu'a ga shugabanni musamman addinin ka na musulunci wajibi ne to na farko dai lokacin da ran laraba na kira sarkin katsina na kira sarkin daura kuma na umarce su da cewa wannan juma'a a yi addu'a ta musamman ga shugaban kasa da kuma kasas to dama dai addu'a ana yin ta to kuma an yi domin na ga wa'ansu jaridu da gidan talabijin da abin da sun dauka an yi addu'a ta musamman kuma za mu ci gaba da addu'a in ya kama addu'a ta musamman ta tara tsara mutane zami da wa'anda mutane suke ta yi a gidajensu ina son mutane su fahimta Yiwa shugaba addu'a wajibi ne sunna ce umarni ne kan a yiwa shugabanni addu'a ko duk wanda ke zuwa duk dai iyakacin kurewa kurewa musulmi ya ce ya je makka ya je ka'aba ya je Kabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko to zai ji duk lokacin da aka yi hudu ba sai an yi shugabanni addu'a yi shugaba addu'a umarni ne na Allah da annabinsa in kai shugaba addu'a kai wa kasan ne a yau in malamai ko kuma wani ya tashi a masallaci yayi addu'a sai a ce yana fadanci to in baka yi fadanci wurin Allah ba wurin za kai. yi so yi addu'a ga shugabanni ga musulmi ga kirista wajibi ne domin Allah da manzansa sun yi umarnin a yi masu addu'a ba fadanci ba ne ansa umarni na Allah ba kuma sai kana son su ba ba sai ka yarda su tun a wannan lokacin Allah ya yarda da su to abinda Allah ya yarda da shi yace kai in dai imanin naka suka kine to sai kai so ina roƙon yan Najeriya don Allah don Annabi a yi roƙo a yi addu'a ga shugaban mu Allah ya bashi lafiya ya ƙara mashi lafiya ya bashi ikon sauke nauyin da mu al'umma muka dora mashi. To Allahumma amin muna godiya mai girma gwamna.